الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في العباده والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sa da ikonsa da kaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta litinin goma sha tara a watan ramadan na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1439 wanda ya daidai da hudu a watan shida na miladiya ta 2018 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta 258 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين نعم يقول الحق تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبحت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين لما ذكر الله تعالى ولايته لأوليائه وأنه معيدهم وناصرهم ومخرجهم من الظلمات إلى النور ذكر مثالا لذلك وهو محاجة نمرود البابلي لإبراهيم عليه السلام فقال تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه أي ألم ينتهي إلى علمك هجاج ذاك الطاغية الذي بترته نعمة الملك الذي آتيناه امتحانا له فكفر وادعى الربوبية وحاج خليلنا فبينا إنه فبينا إنه لعمر عجب إذ قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت أنت لا تحيي ولا تميت وبنجي تبارك وتعالى kamar yadda aya kafin wannan da ta wuce ubangiji maɗaukakin sarki cikin waccan aya ya gaya mana cewa alam ya gaya mana cewa allahu waliyul na amanu yukhrijuhum min ila nur ma'ana allah ya gaya mana shine majibincin al'amuran ma'abuta imani cikin jimintar lamarinsu shine mai fitar da su daga cikin dufai zuwa ga haske wato na imani zuwa ga haske na wato na ilimi na alkur'ani da imani da allah da imani da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam su waɗanda allah maɗaukakin sarki ya ce ya jibinci lamarinsu su ne allazina amaru shine waliyinsu shine majibincin lamarinsu daga wannan aya da aka karanta zuwa aya ta biyu ta uku idan muka bi wato darussan da suke cikin ayoyin za mu daɗa fahimtar tabbacin jibintar wannan lamari da allah maɗaukakin sarki ya yi na wato shine waliyin wato ahlul iman shine waliyin ma'abuta imani ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya bayyana a waɗancan ayoyin cewa shine waliyin ma'abuta imani shi zai taimake su shi zai karfafe su ya taimake su da nasararsa sannan ya fitar da su daga cikin dukkai zuwa haske guda ɗaya ga misali na farko da zai taho wanda za mu daɗa fahimtar wannan ubangiji tabaraka wata ala ya ce da manzansa ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه يتي بيزو إزوا قصن كبا أي ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا صلى الله عليه وسلم والاستفهام يفيد التعجب من الطاغية المحاج لإبراهيم واتوان استفهامي نيوان ديك نون أبو ماماكي الله يتي بيكي إزوا قصن كبا كولا باري بيزو مكبا يا كيما زم صلى الله عليه وسلم كويا كيمون mumini ko ya kai mai karatun alkur'ani wanda hitabi ko jawabi ya cancanta a fuskanta da shi ko ya fuskanta ubangiji ya ce labari bai zo maka ba ya kai manzon mu alaihi wasallam labarin mamaki na abun mamaki ga wani wato babban mai dagawa wanda ya fandare ya kangare sakamakon ni'imar mulki da allah ya bashi ubangiji madaukakin sarki ya ubangiji madaukakin sarki ya ce alam tara ilal allazi hajja ibrahim labarin abin mamaki bai zo maka ba ga wannan wanda ya jayayya wato da musu da annabi ibrahimu alaihi salam jayayyar da take nuna tsaurin kai da kafirci da banɗarewa da kangarewa ga ubangiji fi rabbihi ai fi sha'ani rabbihi cikin lamarin wato samuwar ubangijinsa subhanahu wa ta'ala da rububiyarsa da uluhiyarsa ma'ana yana wato jayayya ma da ya yi saboda tsananin wato kafirci da kangarewa yana musamma tukunna akwai allah bare ma a yi tunanin ma a bauta masa yana muso ma da samuwar ubangijin tukunna yana ga in ma akwai wani ubangiji a duniya duniya tana da wani ubangiji to shi ne ba wani ba shi din nan da ake wato magana da shi ko da ake wannan tattaunawa ko wannan munazara ko wannan mukabala da shi shi shine ma'ana babu wani rabbu na kalku da yake gani babu wani ubangijin wata halitta wanda ya cancanci bauta don haka shine ubangiji yake nunawa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam da mamuminai ga baki daya abin mamakin jayayyar wannan mutum wanda yake muso da kangarewar ma'ana samuwar ubangiji subhanahu wa ta'ala shine kamar yadda malamai suka ce suka ce shine ma'ana wani wani sarki da ake yi a zamaninsa wanda ake kira namrudul babili namrudul babili ko namruzul babili duk sunansa ne cewa kamar yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ba da misali suka ce wannan mutum ne duk da ayar dai ba ta faɗi sunan mutumin ba waye shi wani sarki ne amma dai an tabbatar wani sarki ne mai mulki daga cikin irin wato sarakunan duniya wanda suka yi mulki a zamaninsu malamai suka ce kamar yadda ibn kasir ya hakaito mujahid yana cewa daga cikin wato waɗanda suka mallaki mallaki duniya gabaninta a zamaninsu akwai mutum hudu ne akwai mutum biyu bangaren musulmi mutum biyu ɓangaren kafirai mutum biyu bangaren musulmi shine suleiman alaihi salam a zamaninsa ya mallaki duniyar zamaninsa na biyu cikin bangaren musulmi shine zulkarnai zulkarnain shine ma'ana zulkarnain al-iskandar zulkarnain al-iskandar wanda ake kira banil iskandariya wanda ya gina garin wato iskandariya wacce take a cikin wato ƙasar masar a yanzu ana ce masa zulkarnain banil iskandariyar misriya wanda ya gina wato iskandariya ta ƙasar iskandariya ɗin jiha ce a cikin wato jihohin ƙasar misra har yanzu tana nan shine ne ma'ana banil iskandariya misriya wanda ake kiransa alhumairi humairi humairi shine kabilan kabila shi wannan wato zalqarnain din ya fito daga cikin sarakunan da ake kira tababi'a tababi'a sune ma'ana Uh, duk sarkin da ya mulki a yaman gabanin zuwan musulunci shi wannan wato zulkarnai sarki ne musulmi wanda labarinsu ya taho cikin suratul kafi wa ya sa'alunaka an zulkarnai qul sa'atulu lakum minhu zikra inna makkanna lahu fil ard zuwa karshen wato kissarsa to shi wannan zulkarnai wato bawan Allah ne salihi ne ko kuma sarki ne wanda ya mallaki duniya duniyar zamaninsa shi ake kira zulkarnai yana daga cikin sarakuna na tababi'a a lokacin kafin zuwan musulunci da sarkin da ya zo ya mallaki kasar yaman kafin musulunci ana kiransa wato tubba tubba ake kiransa ma'ana tubba sunan sarautar ne kamar yadda idan aka ce fir'auna malamai suka ce kamar idan aka ce fir'auna ba sunan mutum ɗaya ba ne duk wanda ya mallaki misira a wancan lokaci ana kiransa wato fir'auna shi yasa in za a ba da labarin fir'auna sai an tantance fir'aunan da wato ya rayu da annabi musa shi ake nufi ba fir'aunan da ya rayu lokacin annabi ibrahimu ba domin gidan sarautar ne ake kira wato gidan sarautar fara'ina da sarkin da ya hau sai a kira shi fir'aun ma'ana kamar a ce mai martaba an ce mai martaba ba suna ne na mutum ɗaya ba duk wanda ya hau wannan kujera ya hau wannan karaga ya hau wannan sarauta za a ce da shi mai martaba mai martaba kenan ba iya sunan ne na sarauta don haka shi ma tubba sarki ne daga cikin sarakunan yaman wanda aka yi su ana kiransu tababi'a kabilarsu su ne humairiya wanda ubangiji tabaraka wata'ala kafin musulunci da zuwa musulunci daga cikin wannan kabila ta tababi'a mutanen annabi tubba ko kuma wanda aka turo musu a matsayin manzo a lokacinsu shine tubba a cikin wannan kabila wato wasu daga cikinsu waɗanda suka ƙaryata wato manzannin da aka turo musu allah ya ba mu labarin waɗansu daga cikinsu a cikin wato suratu kaf allah ce kazzabat qablahum qaumu nuhin وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد الله مدوكاكين سركي يبادا labarin irin waɗannan wato mutane yana gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan an karyata shi ba shi ne farkon manzan da aka fara karyatawa wato a doron ƙasa ba gabanin ƙuraisha su karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato qaumu nuh mutanen annabi nuh sun karyata shi haka ashabun ras mutanen rijiyar da ake kira arrasu sun karyata manzansu haka samudawa sun karyata manzansu haka adawa sun karyata manzansu annabi hud haka ainihin wato fir'aun wato sun karyata su ma nasu manzan shine musa da haruna alaihi assalam wa ikhwanu lut haka mutanen annabi lut sun karyata manzansu annabi lut allah ya ce wa ashabul aika da mutanen wato rukuki waɗansu suka ce shine annabi sha'aib waɗansu suka ce shine wani manzo da aka aiko cikin wani gari da ake kira al'aika saboda garin wato irin gari ne wanda yake kewaye da irin wato rukukin bishiyoyin nan wanda zaka ce idan ka shiga cikin gurin ko jejin in mutum yana baya saboda irin bishiyoyi da ciyayi da wato bishiyoyin da suke wurin sai sai ya zama wato ba a ganin mutane a wurin ma'abuta wannan garin su ma sun karyata manzansu ko suka ce shine annabi shu'aib haka ya ce sai ya ce to wa qaumu tubba da mutanen wato tubba shi ma sun karyata manzan da aka wato aiko musu Allah ya ce kullun kazzaba rusula sai ya ce fa haqqa wa'id dukkansu waɗannan wato tababi'a da waɗannan wato mutane da aka faɗa daban-daban sun karyata manzanni sai Allah ce fa haƙƙa wa'i narkonmu ya tabbata a kansu to shine wannan sarki ɗaya daga cikin waɗannan sarakuna wanda suka mallaki duniyarsu a lokacin shine namrudul babili ko namruzul babili duk sunansa ne namrudul babili shi yana daga cikin kafiran sarakuna wanda suka mallaki duniyar zamaninsu sai kuma bukta nassar bukta nassar shi ma wato ya mallaki duniyar zamaninsa wanda ya rusa baitul maqdis wanda aya ta gaba da allah tana da tsokaci da abin da aka ce shi ya rusa alkaryar da wanda ya biyo ta kanta aya ta gaba ya yi mamakin cewa wannan alkarya ya allah zai tashe ta bayan wato bayan wato ta ruguje ta rushe mutanen garin sun sun wato mutu cewa alkaryar ita ce baitul maqdis ta ba bukti nasar ya aka ruguza ta wajen shekara saba'in daga baya kuma aka sake gina ta to bangaren kafirai wanda suka mallaki duniya shine wato namrudul babili da kuma shi bukht nassar alaihi mala rahman bangaren musulmi kuma su ne annabi suleiman da wancan zalkarnai su ne suka mallaki duniyar zamaninsu to shine allah maɗaukakin sarki cikin wannan kisa kamar yadda malaman tafsiri suke cewa duk da allah anan bai faɗi sunan sarkin ba sai labarin musan da ya yi allah ya ce alamtara ilallazi hajja ibrahim labari bai zo maka ba ga wanda ya jayayya da ibrahim fi rabbihi cikin lamarin samuwar mahaliccinsa ubangijinsa shine wanda malamai suka ce shine namrudul babili me ya ka wannan kangarewa da fanɗarewa da muso da jayayya da cewa babu allah subhanahu wa ta'ala allah ya ce an atahullahu mulk ai da allah ya bashi mulki ma'ana ya bashi wani abu na mulkin duniya wani abu na wani mulki a doron ƙasa inda Allah wato ya tsaga masa ko ya ƙaddara masa ibrahimu alaihi salam suna tattaunawa wajen ya tabbaya masa wa'azi ya tabbatar masa da samuwar Allah domin su irin waɗannan mutanen wahalar wa'azinsu ma tukunna gara kafirin da ya yadda akwai Allah idan ka zo za ka yi masa wa'azi wa'azin da za ka yi masa wa'azin wannan allah da yadda akwai samuwarsa shi za a bautawa sai dai ku ja da shi a wajen bai yadda ya bauta wa Allah ba amma ya yadda akwai Allah kamar mushrikan quraisha la in sa'alta man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna la mushrikan da manzon Allah ya samu a Makka idan ka tambaye su waye halicci sammai da kasai za su ce Allah amma ina ake rigima da su ba a tauhidin rububiyya ba a tauhidin uluhiyya wa za a bautawa nan su ba su yadda a bautawa Allah ba to shi wannan kangararen shi bai yadda ba ma akwai Allah in akwai Allah ma ya ce ce shi shi ne Allah kaga yanzu wani irin wa'azi za ka yi masa tun da kai kana son ka nuna masa ya san Allah ya bauta masa shi a wajen sama yanzu tukunna babu Allah kaga sai ka yi yadda za a yi tukunna ya yadda akwai Allah sannan a dawo kuma ku yi rigima da shi akan a bauta Allah ga wahalar wannan wa'azin ta fi ta wanda shi ya san Allah wajen bauta ne bai yadda ya bauta masa ba shi wannan bai ma yadda akwai Allah ba kaga tukunna yanzu abinda da za a fara da shi ya zai yi a nuna masa ya gane akwai Allah ya fahimci wannan sannan a taho maganar wa'azi sannan a taho maganar ga kaza ga kaza da sauransu shine allah maɗaukakin sarki yake labarta yake faɗa a nan subhanahu wa ta'ala yake gaya wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam tattaunawar da ibrahimu alaihi salam abul anbiya'i khalilur rahman yayi da wannan da wannan namrudul babili kamar yadda malaman tafsiri suka ce a wannan at mai ɗagawa yake yaddan mai fi sha'ani rabbihi dan ya nuna masa wato cikin lamarin ubangijinsa saboda kangarewa da ni'imar mulki da Allah ya bashi Allah ya ce an atahu Allahul mulk menene ya kangarar da shi me ya fandarar da shi mulkin duniyar da Allah ya bashi a wannan lokaci sai yake jin duniyar ma shi ya yi ta kowa ma bawan sani duniyar ma ta sace babu ma wani in ma da wani Allah shi ne wannan ni'ima ce ta mulki ta kangarar da shi yake da'awar ma wato inkarin rububiyar ubangiji ubangijantakar ubangiji bai yadda ba wato akwai wato mahalicci subhanahu wa ta'ala iz ibrahim cikin abin da ibrahimu alaihi salam yake son ya nuna masa domin a nuna masa samuwar ubangiji sai ya ce masa rabbi allazi yuhyi wa yumit ubangiji na na mahalicci na shine allazi yuhyi wa yumit shine wanda yake rayawa yake mutuwa yake kashewa shi yake rayawa ma'ana ya samar da abin da babu ya halitta shi ya mai da shi akwai ya raya shi lokacin da ya so rasar da shi ya kashe shi kuma sanda ya zo ya dawo da shi ya dawo da shi shine al'allama shekha muhammad ibn al-usaimin rahimahullahu ta'ala da ya zo kan tafsirin wannan aya rabbi allazi yi wa yumitu sai ya ce wa min ilmauta in sha ilhai. sai yake ce ai abinda ya kamata a fahimta cikin ihya'ul ulmauta. ba kamar yadda wannan wato mai ɗagawa ya tamwihi ya yi abin bahaushe yake kira yaudara ko yaudarar da hankalin mutane domin ibrahim alaihi salam ya ce masa rabbi allazi yuhyi wa yumit allah mahalicci na shi yake rayawa yake kashewa sai ya mai da abin ga kansa ai in wannan ne shi ma allah ne yana yin wannan sai ya ce ana uhuyi wa umit ni ma yana yin wannan kamar yadda malaman tafsiri da yawa suka faɗa sai sa aka ɗauko masa mutum biyu daga gidan kurkuku waɗanda suka sun yi laifi ɗaya ya yi laifi wato na kisa ya cancanci cancanci kisa ɗaya kuma laifinsa ba na kisa ba ne duk suna kurkuku sai ya ce da wanda ya laifin kisa wato ya jeka na sake ka ban kashe ka ba ya ce ka na raya wannan sai ya ce da wanda bai yi laifin kisa ba a kashe wannan sai ya ce to me na bambanci da na ce maka ka ce ubangijin ka yana rayawa yana wato kashewa to ni ma gashi ai na raya na kashe a gaban ka na ce wance ya tafi na raya shi aini na raya shi a gaban ka na kashe wannan aini na kashe shi kaga wannan shine ma'ana yaudara da hankali shine al'allama Sheikh Muhammad Ibn Usaimin sai yake cewa wa min Ihya mauta da ya zo fassarar wannan aya ya ce insha'il hai ai yana daga cikin laya macacce abin da ya kamata a fahimta in sha hai samar da abin da babu a raya shi a yi shi ba wai cewa ka ka mutum in ka ka mutum da ransa ka kashe wannan ka raya wannan aka kuma asali kai ka yi shi ai ba kai kai shi ba to ai rayuwar da ya kamata a fahimta ta insha'ul hayi samo da wani abin wato wanda yake a raya shi ya ce au in shi'ta faqul ko in kaga dama ka ce insha'ul hayati fi ma laisa bi hayyin a samar da rayuwa ga abin da asali ba rayayye bane sai ya ce dalili akan wannan ka karanta faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum yace ai a samar da abin da da ba shi a raye sai aka samar da shi aka raya shi yace dalili shine abin da yake faɗa ubangiji yake faɗa yace kaifa takfuruna billahi yaya za ku kafircewa Allah takfuruna billahi Allah da yake wa kuntum amwatan da ku mutane don matattu ne ma'ana da ku ba ku idan muka yi ko a nan kan kanmu mu yi kiyasi mu ce shekara ɗari baya da ta wuce muna ina wa zai ba da ansa ya ce yana mil tara shekara ɗari a cikin mu a akwai ɗan akwai ɗan mil tara a shekara ɗari a nan sai ɗan ina sai ɗan gwangwazo eh ai shekara ɗari kowa nan babu shi kaga da babu shi ne matacce ne allah ya ce fa ahyakum sai halitta ku ya samar da ku ya raya ku kaga wannan ita ce hakikanin rayawa irin ta ubangiji abinda babu shi ka da shi akwai abinda ko zero babu a kansa bai ma zama zero ba bare ya zama one bare ya kai two Kamai mai da shi zero ka mai da shi one ka da shi two ka sake dawo da shi shine ma'ana asalin wato raya abin da babu kuntum amwatan fa ahyakum kuna matattu da ba ku Allah ya rayar da ku ya ce sun mayumitu kuma sannan shi ne zai kashe ku yau da gobe kowa ajalinsa ya zo ya mutu sannan ya ce sun mayuhikum shi zai dawo da ku so na bi don hisabi kaga wanda ita ce hakikanin kashewa da rayawa ba ta wancan wato sarkin dagawa fajiri kafiri irin wancan wanda ya yaudara da hankali ce sai ya ce lakin lakin haza da'a da'awa batila sai ya ce lakin da haza idda'a da'awar batila shi wannan wato namrudu kenan ya yi da'awa da'awa ta ƙarya da ya ce ana uhuyi wa umitu kalmar da ya ce yi wa umitu ƙarya yake fadda'a ma laisa lahu al'allama muhammad ibn usaimin ya ce ya yi da'awar abin da ba shi da shi ya yi da'awar abin da ba nasa ba ولا حاجة أن نقول إنه أراد أنه يقدم إليه الرجل يسرق القتل فيبقيه أو يقدم إليه الرجل البريء فيقتله يتي أي أمك كالوانا قاتلوا كتيني ما مجيوا كم مجيوا وأن كام تنبيو يا يا biyu ɗaya يا cancanci فين كسا يا kisa ya cancanci a kashe shi wato sai ya raya shi bai cancanci kisa ba yana kurkuku laifinsa ba na kisa ba ne ya kashe shi ya ce ai bai ma kamata a tunani mu mu yi da'awar mu fahimci wannan abin da ya ma ko ya kamanta a'a ya yi wani abu ne na rena hankali da ya ce ana uhuyi wa umit asalin rayawa ita ce wacce Allah yi Abin da babu ya halitta shi ya samar da shi ya mai da shi rayayye daga baya ya kashe shi ya kuma wato sake dawo da shi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum da babu ku babu dalilin ku ma'ana ubangiji ya raya ku ya samar da ku san yumitukum sannan shine zai kashe ku thumma yuhyikum sannan shine zai dawo da ku ita ce wannan hakikanin wato kashewa da rayawa ba abinda wannan wato kangarare ko fandarare ko kafirin sarki namrud ya ba wannan tamuyuhu ne wa safsafa ma'ana rena hankali ne da ma wauta ai wanda ka ce ka kashe ba kai kai shi ba asali wanda ka ce ka rayan shi ma ba kai kai shi ba a asali ai har yanzu ne abin da kai da awan ne ba kai ba bai kamata mu kuma mu karbi yayi a hakan ba ko da yayi haka wato wawaye su banci eh kaga ya kashe ya raya to mu bai kamata mu karbi ya kashe ya raya din ba saboda mi ai wancan da kace tafi a asali kai ka yi shi wanda kuma ka ce ka kashe asali kai ka yi shi ba ɗaya wanda ka yi Shi ne ubangiji maɗaukakin sarki don da annabi ibrahimu alaihi salam kamar ayat da muka karanta a baya ubangiji maɗaukakin sarki ya ce allahu waliyun lazina amanu allah shi ne majidincin wato al'amarin allazina amanu ya kurjihun min zulumat ila nur zai fitar da su daga wato fai zuwa haske da haka irin wannan wato jibinta ta ubangiji irin wannan walitta ta ubangiji da ya baiwa ibrahimul khalil sai ibrahimul khalil alaihi salam sai ce da wannan attaghiyatul fajir wannan dagiya wato mai dagawa fajiri kafiri sai ce masa fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriqi fa'ti biha min al maghrib yanzu je ka kai da awarka kashe ka raya to allan da nake kiranka ka yi imani da shi ka san akwai shi ka san wanda shine yayi ka ya yi yayi duniya ya komai ya baka mulki ya ati shamsi min al mashriq aka wayi gari yana hudo da rana wato ta wato bangaren gabas yana hudo da rana ta gabas wato ta fada ta yamma kai kuma tunda ka ce kai ma Allah ne kana irin aikin Allah kai kuma ka zo da taka ranar ta yamma ko kuma ka juyar da ranar ta fito ta yamma ta fada ta gabas ko kuma kai ma ka zo da taka ta yamma ta fada ta gabas to a nan ne fa buhita allazi kafar sai kafiri ya gigice ya dimauce ba ba hujja je ka ya kama bayan Allah ya make wancan ya rabke ya kashe dan ya isa wannan ya sake shi ya nuna wa jahilai da wawa ya ce a inda ya kashe ne da raya ga shi shi ma ya yi al'asalin alhalin asalin kashewa da rayawa ta ubangiji da ba abu ba dalilinsa a samar da shi a mai da shi akwai a yi shi kamar yadda allah ya ce kuntum ah, amwatan fa kun da ku duk babu ku mu dinnan shekara ɗari da ta wuce a ina muke ba ma nan allah ya raya mu ya samar da mu ya yi mu kaga ita ce rayuwa ta hakika kuma in dai an ubangiji ya nufin ɗau rayukan rayukanmu haka kuma zai ɗauka kuma ya sake dawo da waɗannan rayukan ita ce mai yin wannan shine mai yin rayawa ta haƙiƙa ba irin tasa ba ta tamwihi ta wautar da hankalin mutane amma je ka yayi haka ba za a ci gaba da a a bashi wato layi na biyu allah ya hudo da rana ta gabas ta fada ta yamma hudo da ita ta yamma kai kuma hudo da taka ranar ta yamma to an je kure sai allah ya ce wato fago hitar lazi kafar sai allah ya ce inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya wato shiryar da mutanen da suke wato azzalimai waɗanda suke wato cikin duhun zalunci mun ce dama cikin waccan aya da Allah ya ce Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur sai ya ce wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut sai ya ce me yukhrijunahum minan nuri ila zulumat to kaga wannan yana cikin wato zulumatul jahali kenan wannan wawa wannan tsagiya wannan kafiri wanda ya da'awar kashewa da rayawa yana cikin duhun wato jahilci bai shiga duhun ilimi ba Allah kuma ya ce la yahdil qawmal zalimi ba Allah baya shiryar da mutanen da suke wato azzalimai cikin wannan aya sai muka samu abubuwa guda uku ko guda hudu na farko na ni'ima tana kangarar da ma'abucinta ni'ima ta ubangiji tana kangarar da ma'abucinta in bai samu wulayar ubangiji ba in bai samu jagoranci da seti na ubangiji ba da yawa za ka ga wani abin da ya kangarar da shi wani mulkinsa ne ya kangarar da shi wani dukiyarsa ce ta kangarar da shi wani lafiyarsa ce ta kangarar da shi ya kangare ya fanɗare ya cewa allah saboda irin waɗannan ko ɗaya ko abubuwan da allah ya bashi na rai da lafiya da ni'imar da allah ya bashi cewa cewa ashe wato ni'ima ta kan kangarar da ma'abucinta ya bandare wa ubangiji in bai samu wulayar Allah ba shine bai samu jibincin ubangiji ba sannan abu na biyu muka fahimci wato nasarar ubangiji wato ga waliyansa ga masoyansa har yanda ya zamanto wato ubangiji subhanahu ta'ala ya sifanta su da wannan cewa ubangiji maɗaukakin sarki idan ya ya shiryar da bayinsa sai ya zama majibincin lamarinsu sai ya seta su ya dora su akan daidai su zama suna yin daidai suna fahimtar daidai suna aikata daidai sai sifarsu ta zama wato sun zama auliya ullahi sun zama waliyan allah ta na hakika wanda suke tafi akan layi na ubangiji saɓanin wannan kishiyar wannan allah sai ya haramta masa wannan na hudu muka fahimci jawazul almujadalati wal munazara ya halatta ba laifi ba ne a yi musu a yi jayayya a tattauna a yi mukabala amma don me don a tabbatar da ingantacciyar aƙida a yi musu a tattauna a yi munazara a tabbatar da ingantacciyar aƙida a kore shirka a kore bid'a a tabbatar da ingantacciyar aƙida ta ta Allah subhanahu wa wannan ba laifi ba ne a yi mukabala a kan wannan a tattauna a kan wannan tare da wanda bai fahimci wannan ba a yi ƙoƙarin fahimtar da shi wannan in ya kawo nasa duhun a haska masa fitila a ce ai nan inda kake ciki da abin da ka faɗa tuhu ne ba daidai ba ne fitila haske ka gan shi ga hujja ga dalili shine annabi ibrahim alaihi salam ya yi tare da wannan wato attagiya shine namrudul babili na'am أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يوي هذه الله قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير نعم هذا مثل آخر معطوف على الأول الذي تجلت فيه على حقيقتها ولاية الله لإبراهيم حيث أيده بالحجة القاطئة ونثره على عدوه نمرود قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية أي فارقة من سكانها ساقطة سقوفها على مبانيها فقال المار مستبعدا حياتها مرة ثانية كيف يحيي الله هذه القرية بعد خرابها فأماته الله مئة عام ثم أحياه وسأله كم لبث قال حسب الآدة حسب العادة من نام في يوم واستيقظ فيه فإنه يرى أنه نام يوما أو بعد يوم وبين subhanahu سبحانه وتعالى har yau sai sake zuwa mana da wani بيّن na biyu wanda ga wato ahlul iman ga masoyansa ma'abuta jibincinsa wanda ijibinta kamar yadda ya nuna wulayar Allah subhanahu wa ta'ala ga Ibrahimu alaihi salam wanda Allah ya bashi hujja mai ƙarfi wadda ya bige bakin wancan babban kafiri da ita ya ci nasara a kanta shine namrudul babili wanda ya gaya masa in shi allah ne da ya da'awa ya kashe ya raya to ga rana ya canza mata tafiya ya fito da ita aka san inda take fadawa wanda ya gaza wanda an zo abin da ba zai yiwu ba an bige bakinsa da hujja kenan sai allah ya sake kawo wani misali na inda yake nuna mana jibintar wato ubangiji subhanahu ta'ala ga waliyansa na hakika Allah ya ce aukan lazi marra ala karyatin wahiya khawiya Allah ya ce misalin kamar misalin allazi marra ala karya. misalin mutumin da ya bi yauto ta wata alkarya alkaryar nan ubangiji subhanahu ta'ala a cikin aya bai ayyana ba bai faɗi sunanta ba duk da waɗansu da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce alƙaryar nan ita ce baitul maqdis wancan bukht nassar wanda magana ta wuce a gaba a kansa cewa yana daga cikin sarakuna biyu cikin sarakuna hudu wanda suka mallaki duniya bi musulmi bi kafirai cewa yana daga bangaren kafirai shi buktu nasar ya ruguza wato baitul maqdis ma'ana ya cita da yaƙi ya kashe na kashewa ya kama na kama ya mai da su bayi wannan baitul maqdis ta zama sai da ta zama gari idan aka wayi gari aka yaƙi a gari mutanen garin wasu aka kashe su wasu kuma na cikin garin wanda ba a kashe ba la'alla sun fita sun bar garin sun yi hijira sun tafi wani wuri ko ma sun mutu a wani wuri ko kuma ma sun bar garin ko sun bar kasar har abada garin ya zama ba kowa garin ya zama mai kenan ya zama mai ya zama kango ya yanayinsa ya zai kasance idan wannan gari aka ce bayan an yi wannan yaƙi ya zauna kuma har shekara saba'in ba kowa a cikinsa ya yanayin ya za a ga wannan garin kenan eh ya zama jeji ya zama kufai eh kufai to kaman ya kenan idan yana da benaye ya za a tarar da su in gidajen ba benaye ba ne ya za a tarar da su za a tarar da in bene ne saman ya ruso kan gas in kuma ma ba ne ba ne rufin ɗakin ya ruso kan katangar katangar ta rushe ko za a sami gidan dajin lafiya ba lafiya ai duk sun rushe shi da Allah ya ce wahiya khawiyatun ala urushiya kamar ka ce wato rufin ta ya ruso kanta ta ruguje ta rushe ma'ana ya zama ita ma matacciyar alkarya dan babu wani wato mutum rayayye da zai iya zama ya rayu a wurin a yanayin da take ba kowa kuma ta rushe wannan mai wucewa da ya zo wucewa ya zo zai wuce ta kan wannan alkarya shi kuma bawan Allah ne mutumin kirki ne mai imani ne sai ya zo wuce sai ga yanayin wannan alkarya da halin da wannan wato gari wato ya samu kansa na rusau ko na ruguzau na kasancewar babu kowa a cikinta faƙalal maru sai wannan mai wucewa almaru dinnan wato waɗansu malaman tafsiri suka ce shine uzairu waɗansu suka ce shine irmiya na wasu suka ce shine khadir amma magana farko ta uzair ita ce malamai suka fi rinjayarwa a nan dai allah bai faɗi sunan wane ne mutumin ba labarin aka bayar dan shine ma'ana fa'ida izina gare ka ba sunansa ne izina gare ka ba amma malaman tafsiri waɗanda suka yi ƙoƙari suka ce shine ma'ana irmiya ko kuma khadir ko kuma uzairu amma kalma uzairu ɗin ita ta tafirin jayi cewa ya zo zai wuce wato Allah dai da manzo ba su faɗi sunan wannan mutumin ba ya zo zai wuce sai ya ga wannan alƙarya hanya ya biyo yana tafi ma'ana matafiyi ne da dabbarsa ko da jakinsa da guzurinsa daga garinsu zuwa inda zai tafi sai ya biyo ta kan wannan rugujajjen rusassan gari sai ce anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha kai ko ya Allah zai raya wannan bayan mutuwarta ma'ana ba wai shakka yake ba ko abin wani lokaci irin wani abin da ake kira al-istibad yakan al irin wannan ma'ana nisanta abu yakan ɗarsu a cikin zuciyar mutum ko da mutumin kirki ne ce ka Allah zai yi kaza kan amma ko ya lamarin yake ba wai shakka yake ko kwanto ba sai wannan irin istibad cewa ya sa'ai wannan alkarya Allah ya raya ta bayan ta mutu gari ya ruguje ya rushe mutanen cikin ma ga baki daya in anan suke sun mutu ga baki ɗaya ba kowa ba tsawon zamani gari ya zama kufai ya Allah zai tayar da wannan gari da waɗannan mutane yana faɗin haka ko wannan tunani yana ɗarsuwa na istibadu a cikin zuciyarsa nan take fa amata hullahu sai Allah ya anshi ransa da dai setin wannan gari duk inda ya wannan tunani mi'ata amin har tsawon shekara ɗari ya faɗi macece gashi a mace a tsawon shekara wato ɗari yana wannan gurin bayan shekara ɗari sai Allah ya farkar da shi sai ya tashi da ya tashi sai aka yi masa tambaya ƙala kam labista ka nawa anan tun yaushe kake anan tun yaushe kake anan sai ya ce labistu yawman aw da yawmin kwana na ina jin ɗaya ko kuma wuni ko kuma mafan kwana ba misali mutum ne kamar ya kwanta bacci wajen sha biyar rana sai ya farka bayan la'asar bacci ya ɗauke shi ba a tayar da shi ba bai farka ba ya kwanta wajen sha biyar rana yana tashi sai ga wajen karfe biyar na yamma to a nan me zai ɗauka airan nan ya kwanta ma tukunna da wajen sha biyu ya kwanta gashi ya farka wajen biyar ko kuma an ce baccin ya yi nauyi mugun nauyi ya wuce ka'ida ya kai bacci ne bacci na dan banalin ya banalance ya zan yi kenan to ya kwana ya wuni je ka ya kwana je ya kwanta sha biyu washe gari da yamma iya dai nisan kololuwa kenan in ma an bugu da in ba buguwa aka yi ba kila ba za a kwana a wuni ana bacci ba ko eh ko buguwa ko wata allura wadda za ta ɗauki wannan time ɗin kafin mutum ya farfado ita ma dai kaga an bugar da shi ɗin ne in ma allura aka yi masa to yana farkawa sai ya ga kamar yammacin wannan ranar da ya kwanta ko kuma in baccin ya yi nauyi jiya aka kwanta washe gari aka tashi don haka da aka tambaye shi kam labista kwanan ka nawa ko lokaci nawa ka ɗauka ba amma gaya masa kwana ba dan kar ya ɗauka jiya ne ko yau kam labista lokaci nawa ka ɗauka anan kala sai ce labistu man na kwana ɗaya au ba da yau ko ma sashin kwana ma'ana ko wuni ko kuma kwana ko yau na kwanta bacci ga wato da wajen sha biyu na tashi da yamma ko kuma jiya ne gashi na tashi da yamma kala sai aka gaya masa aka ce bal labista mi'ata amin kaga farka wannan da kai kwanciyar nan da kai tashin nan da kai shekarar ka ɗari a kwanci a nan shekarar ka ɗari amma ya za a nuna masa ubangiji subhanahu wa ta'ala tunda yanzu shi ya alkawarin jibinta ahlul iman allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur za a fidda shi daga cikin wannan duhun na al na nisantar ya Allah zai tayar da wannan a dora shi akan hasken ya tabbatar a aikace ya tabbatar Allah zai tashi wannan alƙarya sai aka ce da shi fanzur ila ta'amika wa sharabik kalli abincinka yana da wato wata jaka ko wata leda ko kuma ka ce wani wato kwando wannan kwandon akwai abinci a cikinsa wanda malamai suka ce abincin nasa ma ɓaure ne a ciki ɓaure ne a ciki an san ɓaure ko haushe ba shi da ɓaure sai yalo ɓaure ne a cikinsa da kuma wato abin shansa abin shan nan nasa kuma lamirje ne da aka yi na inabi an san inabi aiko ko ba san inabi ba sai sai me to to lamirje na inabi wato ɓaure da inabi kuma a cikin wato kwando ko a cikin jaka ko a cikin abin da ya zuba a matsayinsa na guzurin mai tafiya abincinsa kenan wannan ruwan shan lamirje ne na inabi wannan abincin ɓaure ne ko da bino ko wani abu da in rana ko ruwa ko wani abu ya dake shi zai iya canzawa kai ko idan ka kawo wato lamirje lamirjen nan ba kemikal ka sa masa ba ko na inabi ko na duk abin da kai soɓo kai me ya kai baka sa kimikal ba baka sa shi a firji ba ka aje shi a rana ya wuni ya kwana in ya wuni ya kwana ya da zai canza ko ba zai canza ba zai canza haka inda za ka ɗauko wato ayaba ko wani wato kayan abinci na marmari shi ma ka sa a leda ko a jaka shi ma ya wuni ya kwana rana ta dake shi ai zai canza sai aka ce to kalli abincinka wannan wato lamirje da wannan wato baure lam ya tasanna sai ya kalle shi bai canza ba yadda ma'ana wannan lamirje bai canza wari ba bai canza ɗanɗano ba bai yi tsutsa ba bai lalace ba bai yi zafi ba bai yi komai ba shi ma abincin bai canza komai ba sai aka ce to wanzur ila himarika duba jakinka sai ya ga jakin wato ya mutu kashin saboda zafi dukan zafin rana ranar shekara 100 ta da ke kashi ai ba sai an gaya maka ba sai ya canza ko don haka su kashin jaki har ya rube ya yi fari ya yi fari fat sai walƙiya yake in ka ɗauko a bisa al'adar mutum abin da za ka ce wato zai yi shekaru bai lalace ba da abin da nan take kwana ɗabi ya lalace tsakanin lamirje da wancan wato ɓaure da kuma jaki wanne ne zai zauna shekaru bai lalace ba eh me jakin ko ko ko lamirjan lamirje zai shekara goma bai lalace ba ba a firji ba ko a mai kasa shi ko kankara ka mai da shi sai ya lalace duk abin da kai masa sai zama abin da zai lalace a kwana ɗaya na biyu ya lalace sai zama gashi allah ya ce lam ya sanna bai canza ba amma sai aka ce an zur ilahi marika kalli jakin ka. jakin nan shi kuma sai ya ga ya rugurgu jakin da zai shekara goma sha biyar ishirin koma sama amma ga shi tun da shekara ɗari ne shi ma ya mutu ya zama ƙashinsa ma ya yi fari ya yi fari kaga a al'ada inda ya gama jakin a tsaye sai ga kila ko bai shekara ɗarin ba to ga abin da zai tabbatar masa shekararsa ɗari ga jaki ne babu shi amma ga abinci bai canza ba amma jaki kashinsa ma ya yi fari sai allah ya ce o subhanahu wa ta'ala an zur ila himarika kalli ka yana kallon jakin sai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala an canza wannan kashin fasali an lullube shi wato da su. tsoka an sa masa an ta dawo da gabansa an zuba masa wato fata jaki ya tashi halittarsa ta dawo da kalarsa da fatarsa da komai ya tashi ya yi irin kukan da ya sani na wannan jaki nasa wanda yake yi ya dawo aka da masa da halittarsa jaki ya tashi ya tsaya ya rera ya yi kuka irin kukan jaki wanda kowa ya sani a rama ka iya kukan jaki ba sai ka dan rera don haka jaki ya rera kuka ya tabbatar jakinsa ne amma gashi yanzu aka dawo masa da jakin sai Allah ya ce wali na alaka ayatan linnasi mun yi maka yanzu ai ya yi tunanin nisantar yiwuwar dawo da alkaryar da mutanen sun mutu ya Allah zai dawo da ita yadda Allah ya halitta masa jakin na a gabansa bayan ya mutu ya gani sai Allah maɗaukakin sarki ya sa masa aya da za ta ƙara masa yaƙini da nutsuwa cewa Allah fa shi zai dawo da wato halittar da duk yayi a lokacin da ya nufin dawo da ita bayan mutuwarta don haka aka gina wannan jaki aka dawo da shi ta tare da abincinsa ya koma ubangiji ya ce wali na ji alaka ayatan linnasi ubangiji maɗaukakin sarki ya ce mun yi maka wannan don mu sa ka zama aya ka zama alama wadda za ta nuna girman kudiran mu in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce linnasi ga mutane waɗanda suke kuma kai ka gane girman kudirar mu wajen yacce za mu raye wannan alkarya dissan da muka ga dama muka yi nufi in ji ubangiji subhanahu wa ta'ala zai raye wannan alkarya ya tashi wannan alkarya a nufi a lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi nufi shine ubangiji maɗaukakin sarki ya ce mun sa ka ma'ana shi na farko a matsayin abin da Allah ya nuna masa na wulayarsa na jibincin lamarinsa wancan tunani da ya ɗarsu a zuciyarsa yanzu an wanke masa shi ta ilimi a me ta ilimi a aikace a gabansa ya ga Allah ya tayar da jaki bacin shi ma sai da ya shekarar ɗari a mace Allah ya tayar da shi to ba zai fahimci ayar ta yadda shi a karan kansa ba shi bai san sanda ya mutu ba bai san sanda ya shekara ɗari ba bai san sanda aka dawo da shi ba amma misali da aka yi na dawo da jakinsa a gaban idansa ya ga aya ta ubangiji a aikace ko ga ta a gabansa aka kera jakin aka dawo da shi da kalarsa da komai da ya ce yake ba abin da wato ya ragu cikin irin asalin jakinsa wanda ya sani wanda kuma shi ne aka dawo da shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wali ala fi qissatika hadhihi Allah ya ce za mu sa cikin wannan kissar taka ta zama ayatan ai alama ce linnas ga mutane tahdihim ila imani bina wadda za ta shiryar da su zuwa ga imani gare mu in ji ubangiji su san tauhidi su san ibada su kaɗe ta allah da bauta kuma su yi imani da tashin alkiyama cewa babu shakka zai kasance kuma allah zai dawo da duk bayinsa domin ya yi musu wato hisabi da kuma sakayya za kullu nafsin ma kasabat don kowace rai a saka mata da abin da ta aikata ƙarshe sai muka fahimci cikin wannan wato wato anwaru lahi Allah ya sanya wato haske na jibintar wato bayinsa a waɗanda suke masoyansa a cikin zuciyarsu wannan wato bawa mumini lokacin da wancan istibat tunanin nisantar tashin wannan wato alƙarya bayan ta mutu allah ya ma'ana ya ji an ɗarsa masa shi a cikin zuciya an wanke masa shi wato da ilimi da sani da ya ga wannan sai ya ce a alamu annallaha ala kulli shay'in qadir sai yace a a'lamu na san tabbas annallaha ma'ana a'lamu al yaqini yanzu na gani gani na yaqini da yana da ilimi wato amma iliminsa bai kai yaqini kamar yanzu ba yanda bahaushe yake cewa gani ya kori me da ji da gani wanne ne yake koran wani abinda ka ji ko abinda ka gani ya fi maka zama tabbas abinda ka ji ko abinda abin da ka gani abin da ka ji tana iya yi waji ka yi tana iya wuri tana iya yiwa wurin jin a mai faɗa maka in faɗa maka za a yi kaji kila a ƙara maka gishiri ko a rage maka gishiri amma abin da ka gani da idan ka fa kaga shine bahaushe ce gani ya kori shi to sai aka yi masa gani ya kori shi aka tayar da shi bayan shekara ɗari kuma allah ya nuna masa wato girman ƙudurarsa da ikonsa don da allah da cewa abincinsa ne aka ce shekara ɗari jaki ya canza abincinsa a kwana ɗaya ma zai iya canzawa amma jaki zai iya shekara goma sha biyar ishirin sama ai amma sai aka nuna masa gashi a mace ya rididdige har ma kashinsa ya yi fari ga kufan dai kashin jakin ne sai kuma aka da masa da jakin kaga da wato wancan abinci ne ya ga bai canza ba kila ba zai iya samun wato ilmul yaqini ba gashi ma abinci na bai lalace ba ɗazuma na kwanta kenan ai ka ga ban ma daɗe ina baccin ba amma cewa jaki da zai iya wato wasu shekaru bai mutu ba saɓanin wato lamirji sai ya zama shi ne aka nuna masa ayat ta kansa sai ya ce a'lamu annallaha ala shay'in qadir a wata qira'a ya ce i'lam ma'ana i'lam ka sani wato a anan lahu wanda ya gaya masa ko tabaraka wa ta'ala ko mala'ika an aka ɗauki qira'a i'lam ka sani cewa annallaha tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ala kulli shay'in qadir ne ko kuma a'lamu yace na na san tabbas na gani gani na yaƙini annallah ala kulli shayin qadir wannan ka tattara ta sai ka maida ta misdaqu qawlihi ta'ala allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat kaga shine abin da yukhrijuhum minan dhulumat ila nur Allah shine wato majidincin allazina amanu masu imani Allah yana jibinta lamarin su duniya yana tsare su yana sa musu kariya ko shakka ta shigo zuciyarsu sai Allah ya ba su yaƙini da tabbas da dahir da ubangiji zai tsare musu imaninsu da zai kata saboda mi yanzu jagoransu waliyinsu wanda ke jibintar lamarinsu shine Allahu wanda Allah ya jibinci lamarinsa kuma ya samu cin nasara kuma nasara ta har abada shi yasa wannan yana daga cikin wato wanda Allah ya jibinci lamarinsa don haka da wancan wancan al'istibadu wancan tunani ya ɗarsu a zuciyarsa na cewa yaya za a yi wannan wato alkarya ko wannan gari a sake dawowa da shi bayan allah ya kashe shi ga wannan gari mutu garin ya mutu ya rushe ya yi kaza kaza allah ya nuna masa a aikace bayan shekara ɗari ya ga wannan wannan ita ce wulayar allah ga zina amanu yukhrijuhum min adh ila nur sannan sai muka fahimci cikin wannan aya an muka shiga cikin abubuwan ta na shirya da zamu gani zamu ga jawazu turu'i istibad istibad ma'ana jawazu turu'il istibad cewa zai iya yiwuwa a cikin zuciyar mutum wani abu ya ɗarsu a ciki a matsayinsa na mutum mumini abin ya zama tunani ne ko da ba daidai ba kuma shi a matsayinsa na bawa na allah maɗaukakin sarki amma zai iya samun kariyar allah da abinda allah ya bashi da ilimi da yaƙini da kuma ƙarfin imani wannan abin da ya ɗarso a zuciyarsa na wani tunani ka yaya za a yi Allah ya haka kaza kuma abin zai yi a wajen Allah kuma Allah ya ce ma zai yi shi da wannan ta faɗo a cikin zuciya sai Allah kuma ya shigo da ma'ana da ilimi na yaƙini ya kawar da wancan wato tunani cikin zuciyar bawa kamar yadda yawa wannan bawa nasa ko uzairu ko ma ko ne sannan muka fahimci girman ƙudirar Allah subhanahu wa ta'ala bi haithu la yu'jizuhu shay'un cewa babu abin da ke gagarar ubangiji inna ma amruhu idza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun duk abin da ubangiji ya nufi lamarin ubangiji yana nan bainal kafi wan nun tsakanin kaulasan da nu'ara duk abin da ya nufi zai ce kun wannan abin ya kasance fakan sai ya kasance kasance kamar yacca wato Allah subhanahu wa ta'ala ya nufi ba abin da ke gagarar ubangiji sai dai akwai abin da ubangiji mai sunnanta wa kansa ba ma'ana bai kaddara zai yi hakan ba ba wai dan ba zai yiwu ba ne allah bai kaddara yin wa shi ya sa kai bawa in za ka yi addu'a sai aka seta ka ka yi addu'ar da babu itida'i a cikinta ma'ana babu shiga gona da iri ka roƙi allah abin da ya dace da kai abin da kuma zai yiwu abin da allah ya shar'anta zai yi maka ya sunnanta yi maka wannan a matsayin ka na mutum kada ka roƙi allah abin da allah bai shar'anta yi maka ba ba wai ba zai yi a wajen Allah ba zai a wajen Allah amma bai shar'anta yin haka ba bai kuma sunnanta yin haka ba bai kaddara yin haka ba sai ya zama to kai kuma bai kamata ka roƙi Allah wannan ba misali ka shekarunka saba'in ko tamanin a duniya sai ka ce Allah a maida ni dan shekara goma sha biyar Allah bai sunanta mayar da wani dan shekara saba'in tamanin in ya roƙi Allah da da shi dan sha biyar ba ba wai mai gagari Allah ba Allah bai shar'anta haka ba bai sunnanta haka ba to kai kar kai wannan addu'a an kai wannan addu'a sunanta i'tida'i shi ƙetare iyaka kayi addu'a da take ta ƙetare iyaka ko ka roƙi daraja ko martabar da Allah ba zai baka ita ba ka ce Allah mai da kai annabi kana nan bakikirin ɗinka da katon ka hannu ka yi katon rawani ka ce a mai da kai annabi Allah bai shar'anta wannan ba kar ka roƙi wannan in yi roƙi wannan addu'ar eh, in aka ce ya za ka haka ka ce ai inna laha ala kulli shay'in qadir wai ka kama hujja ai Allah zai a'a Allah bai shar'anta wannan ba dan haka sai aka seta ka a matsayin ka na mumini in za ka yi addu'a roƙi abin da ya dace da shari'a ya dace da matsayinka kuma ya dace da shari'a kuma wanda Allah yake yi wa bayinsa ba wanda ya ce ba zai wa bayinsa ba ka ce ai inna Allah ala kulli shay'in qadir ko inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun yanzu nan sai ka ga na da shekara 15 in Allah ya ga dama to a'a Allah bai shar'anta wannan ba kuma in kai wannan kai kai itida'i kai ka saba wa Allah da yin wannan wato addu'a sannan muka fahimci wato wulayatin lahi ta'ala lil mu'minin taqi kullum mumini mai jin tsoron Allah Allah yana jibinta lamarinsa yana gushe masa irin waɗancan dubbai yana wato wanke masa zuciyarsa tana yana ɗora ta kan haske na imani subhanahu wa ta'ala wanda yana daga cikin mazahiru na ƙuduratin lahi subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana cikin wato wannan aya akwai lokaci to lokaci ya الحمد لله